الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شعب كراتون دقل في الحق المبين جزء يوتوان يتو إذا بيجي تاتي وامبو من babu ifti babu nikahil bikiri babu na ya ga ya ci gan mustahabi yo ewa beze ezu jin za gine entu gine yawo waga jin yawo waziyo wa entu yi an jabir ibn abdullah da ba jabir ibn abdullah ana abdullah halaka ga babawu na iga abdullah na wajin da wajin ajali wata raka tis abanatin umalu jin zagi gwegi e, jin zagi a zagu tuwani au qala saba bana ce ko mugun lugin zagi gwaza gutuwa ba fata zawashtu ra'atan sayyiban jabir ibn abdullahi gan wuce a jiya wani wuce da jin zagin doci ne ba zaura na yawo faƙala li rasulullahi tuce ya tuce annabi sallallahu alaihi wasallam ci gan ya jabiru ya wa jabiru ta zawajita waya waji ƙala ga kultu na mun ga e eh. ƙala fa bi kurun am sayyibun egiyan tuji wajen awo kashin ba zaura kala kultun gabal bal bazaura ba zaura wajen awo ni ya rasulullah ya wato ciyan sai ce kala na bigan fahala jariyatan ha wa tula'ibuka fahala jariyatan wada jigiyan tuji awo na ha wa zo zo biwi wa tula'ibuka wa zo zo gani na aw kala ko mu gan ku ha wa tudahikuka wa ga matabiyoyi mu matabiyoyi na qala ga qultu lahu ga ya wa ga ya abdullahi ya wa abdullahi qultu eh, lahu wa ga inna abdullahi halaka lalle baba ne ga abdullahi nan wa jajali wa taraka tisa banati umalujin zagi gwa zagutwani aw sab'an ko mulujin zagi zagutuwa ba wai ni karitu an ati na bi misli na kuma wuye na bo na wuya da jigen su giya ho doja unta labe yana fa ibu an aji abi mra'atin wa wa ga mu lai za ju be na takumu alaihinna in za ju cunga fe dan sista wun na jiyo na wa tuslihu hunna nga ma fe talamar ajuna qala fa qala li ali bi shagoga barakallahu laka ce ce albarku dan buyawe rawahu muslim imam muslim ga gubiyo ya hadisi na ewu shi ne na hadisi na ewu ne wa gari daga zu wa yanzu wajen tugi yabo na anabi ga ala kiran tula ibu ha wa tula ibuka yau ji na ko wa ga ajiya o wa da zagi na galibe zato ga wa jiki nan wa magi wani ka duda wa luda sai ne bi kumul umam yawmal qiyama wa ga ajiya wo wayi zagi na kiyaji ne yau mai tabiya a asarabu in tallaka kuna dila wa azwajin khairan min kunna muslimatin mu'minatin hadda karshe ko mun gane ko waga bayan wani ngole na da mine na hadisi mai ke wuna mine na hadisi mai ke wuna ewa ga ba be yi mi a zuciya gani be doji gama la hadibi ga tula ibu ha wato la'ibuka wa zuzo biyoyi unzozo biyoyi wato hi kuwa wa matan biyoyi wato hi kuka ko unci jikiyo to da kuwa to da kuka wa matan biyoyi unci matan gangani ga wayi daidai ma mine na hadisi ne wube na eji a waje bai manufai jabir ibn abdullah unde da sista ji na kpata ba zunu zagutuwa ne ko zagutuwa ba kpata yin zagi jayo aje ntugi now nga da jije ntugi yawo eje ntugi na unje abira na be gwazu e e no e ne agan jindo agan jindo ebego imi woro ehun ne gba nu adan gwazu no ne yewa so gwazu no ne ga ji aga ta ti ga ja biru etile unji bukata en sha wu ko ti na ke dan gwazu mu ne je ne de mi ne no ti ti da jin ba solda ji ba zaura ya wani suku ewo ba zaura ni ga biye wulu sake nanu ya sista wun na ji nga fe dayo an ne je ngicho an ne ji kolliyo ba ka za lugwa ba ka za ni ga ide dio ne ga ikanzo ne ga ikanzo wa le ga lamar ga dikiyo lamar ga tazu the same jabir ibn abdullahi ngo le the same jabir ibn abdullahi nama babu ke gigba ta an wuci shi wuci jan ajali jabiru gadi kiyo ga wo bata wuce bai nimo ko mun gane and sai da shi dambo a yi kungi amma aje zawunci ko imam ahmad ibn hanbali rayuwar ya kungi wujin kuma aje zawunci ko imam bukhari rayuwar kungi wuro ma ji kiyo ma aje zako Muhammad Lamini Shinkiti na ka da wal bayani na rayuwa ya ku ji ujo nushi dun yo ma ji kiyo ma ya da ko be man ji ka ka ka ka ka ka ka ka ni bi sallallahu alaihi wasallam ji rayuwa ya ku ji a Sheikh Abdullah Al-Qarawi wuto e ku ji ya wuto imo amma ki Al-Qarawi jin ku babu jigba taji so kaku nun ti bá agun gbàtà lẹ́jù bàbá òjì náà ń yá fóònù tí èmi kúkún bá wọ gbàtà ní òtí yìí wọn á kẹ gbàtà èmi kànzẹ́ bẹ́ẹ̀ zà kànzẹ́ yìí wọn láàjì kí àyàn wọn wa wáyé bọ́gọ́ wo to àjì kí o wọ́n tó fẹ́ dájú kó kéré náà gáàjì èjì náà ìlú ìdí kí o ìlú ìsẹ́tú ibnu kẹsìrì to eh, mo to jìrà ayé wáyé kun yìí mọ́. musamman shi da ka ka ka ka ji rayuwar kiyo rayuwar ya kuyi Allah samu dace na hadisin ne wube na suku wale ga babai da ga jin hanjali ani wa mai yaya especially wacce ke yi baji ene ke labarin ne bai don pe zibo pe ce obo ta asha wale ga mu eyi eh, yaya just like that ani o ofe yaya ofe sheti ofe eh wage ya wuce responsibility da wani goyi ya ya jiki nan babul wasu ya ci bin nisa'i babu ne ga ya ce zujin wasu culo bayan zagi nan an abi huraira ta agwal wa bi da ba abi huraira radiyallahu anhu anna sa'ad ibn ubad al-ansari ke da sa'ad ibn ubad al-ansari kalin ga ya rasu ya ce ce ara aita rajul wai le zaya sabagina ya ji duma a mura'atihi rajulan wato zabagin doci gangani da inuyi wani lokacin alfasha bai yaliwi ayyaka tunu wun ba wula ji wuce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la anabi ga kala sadu sadu ibn bada gan sadu gan bala wallazi akramaka bil haqqi anabi bai so koyo bai bai so kwana tun bai gaskiya ne mun gale zan doro yau bai yi na zamu ci zu fa qala rasulullah anabi sallallahu alaihi wasallam ga isma'u ila ma yaqulu sayyidukum hmm. ya so shi tukpe ne da shi ce ne ga sa'd ibn ubada ne ganin wa anu qala wa qala sa'd ibn ubada sa'd ibn ubada ya rasulullah ya wato ce yace yace law wajatu ma ahli rajulan mun gale zabagin doro yau ne alfasha bai yali yan lam amusuhu hatta ati bi arba'ati shuhada nga gan ya kwa ndoro to za wuce sai nga da yari wa zai rici agun zuguni bezo nun ga bici qala rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam ga na'am e so ga be be ruguni qala kalla sadu ga a'a wallazi ba saka bil haqqi mun shi kuti be tuna to tun be gaskiya na in kuntu law ajilan in kuntu law ajiluhu bi sayfi wa aji gaggawa ji be bi ko ti da fuci kabla zalika kamin da wayar yuza nan qala rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam ga ismu ila ma yaqulu sayyidukum innahu la gayurun ewe na do shi ce gane zuwa ne da kino ko da yagbala nan wa anna aghyaru minhu ni anabi mami layan gbogun wallahu aghyaru minni so kuma layan gbogami rawahu muslim ki hadisi ne wu eba jikiyo sai ji mu'amala kirkilo bayan mi yawe wa ashiru hunna bil ma'ruf waga yanayi mi ajina un ta ce bo yanayi mi afina un ta ce bo tufuwa ne mi afana un ta ce bo ba ne mi a leguna ndị kiyo un ce bo wato ba mu gaji zato jeji lo bayan mi mai stand bu ka sira mi na kiya be zato kiya ga be zato ina ba da isme bane zato le gashishi waga bici ciye yi mi waga wai waza fondoro mu wala ta jassa su ga fe da jiki mu ga fe da buye zamu ngo ji ga ko ngo le ne kiyo ne part 1 ko mun part 2 yu ganti zugu ba ne ga yuru ne hmm. fe tiya ngo ji musunci wa na mu galuwa bagin doci na ji dangi yayi miyo ya wunji su ba da miyayi miyo ya wufe gada ka ta yi miyo ba fe shi bo za guba mu ibn la yakhlu wa na rajul bi imra'atin la kana shaytanu salisu ma ibn ki ina ji suspicion bin ga don ko nole na ji kiyo na na ke ci gefe ne at the same time ga ji miyo kazafi wa madalili amma ga ji kimo gaji ne wa kazafi wa madiki a wa madiye dalili amu kazafi wa tugya wa ga ga luga wa da kiyo waje e waje dalili ko kwaro albayi na tuwala almuddayi wa laminu alaman ankara zuma wuce wa ganji zugu to an amine na hadisi ne wuna kanuwa ga zai cin danin wa da rubuki wuni kaga wa mari yari guni a wacce aka gaga kiyo a ga waje wa kaza fidi amma un ga biye ba un ga gaga yi miwun nan waya cin da ba mari yari guni a yansu kun ebo na nga yana da relationship ya ba bai mi na imi ga da ya ci e ba maje e ba mape ngo ji ga ko e ba ga sunsun e gbon wa de ta chan ka je mu ga tita ah ebuga chebe wa ebaga chebe ga wa gagan cha gan abe gan unde la ki go undula rebuni ube to ngo le halili ne ga li anu agan ya la li anu aji amaga li anu ja ga di kiyo aga e ba be mi gagan gani be doji amaga de gida ta cha bo ne gin na da mini bone of contention ne la cha di li anu no sukun aga e gin na ji e ba fiyo no zaini mini abu ne zuwa da lamarin nasu ko a bisa kai ga wuce ya foyin alkiyami la ta turkan ahadan bi ahlika khaliyan fa'ala nisa'i taqatala al-akhawani galu zan go ci gwa yi woyi wa ke gugi da kata ma e ti yin zagi jo ga bo gugu gube ji kiyo e wudo jo e ti yin zagi jo ga bo gugu gube ji kiyo e wudo jo ebogo be masukun to wato ma la taqulu bi imra'atin ladayka bi ribatin walau kunta fi misaki misla banani kawai gaji da agan bunani ga da shi shoga wai bai imani ko mu musulunci kun ga haba mana wato goyo trust mana a'a wuje ga a trust ya zane ji mi wani ga kegbo yugun ka to bi mo ga kegbo yugun moto bi mo ga kegbo yugun office bi mo ga kegbo yugun library bi mo ga kegbo yugun go laboratory gangani bi mo ki na na no ene ebo ki bo wala ta tabi kutuwa tu shaitan ga la mi tu foot step yin shaitan mo amma zan mu ci ga shi shi ga an ga yawo yo inu kun ka to fe lobu ene je na musulunci wana

wọ́n ẹ̀dán tó yín mìíràn wò sí wọn àgẹ́ ìjọ ìjọ òní ẹnẹ́jì kí àwọn ẹnẹ́jì déédé à ẹnẹ́ pátá ǹgámẹ̀ ẹ̀mọ́ kí ǹgámẹ̀ ẹ̀mọ́ tó fasado musu nga alhamdulillahi wa salatu ngole gira to yace ci mun gamala to yace shirka lajin haramu to yace ga la ta umbata ngato karshen ko alhamdulillah ta tabbata Allah wasalatu wasalamu ala rasulillah a salatu ya ce shi bi aminci wani ne tabbata nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tamma juz'u sadis min kitabi alhaqul mubin ga juz'i ya mutuwa ya ce littafin ya alhaqul mubin na zo don yawmul isnaini efoyan efoyan hmm? litinin ko mun ci kadeti ci cibo wallah adu'u ngan wani ba da sakwai an yada ala amal khalisa sai ce lugo ya tunne ne da an wuyi ba sako li wajil karim inna wa ala zalika qadir sai ci wuce ya tuyo na je iko ya ci ga wannan wal ijabatu jadir ya tuyo ne go addu'a na shi iga banan al-muallif man kan litafi ne muhammad al-kabir ibn abdullah mudir mudir ya madrasatu misbahuddin al-islami zaria so karshen littafin nan inda da wannan tun ka kuna yi karatun littafin nan juzu awwalo har ga juzu sani har ga juzu salisi har ga juzu ya nici har ga juzu ya gutunci har ga juzu ya gutun ayi na tsayi saji ne ne da nan ba na shi ga cin bici kata na yi ba ga sokon sokon fa da yi iji manya e ji makanta yo ye waye limiwa ye cin bici ye yaye ye batan rabe boye yi. ga shiga bitin na sokun fadi mane ga ye na sokun fadi sai ci yi ilimi na ji amfani da albarka yana sai ci azo bayi ge sai ci ayi da aljanna man na kalita fi na sai ci fa gani duyi sai ci awon tu da aljanna wa zo mu ge mu yi sai ilimi na ji amfani da albarka yana wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik